Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu da sauraron mu wanda kuke jin mu a da yaushe yau gani ga sanata tawa wanda sanata tawa dai idan ba ku manta ba kwanaki kun ji mu da sanata tawa daidai da na san yau sanata a ruɗe take saboda yanayin halin da take a ciki a yau an da ke ta a Marabanyanya, an da ke ta a kaduna an bige mata bagon mai takasara kaduna an bige mata a aisha a maraba to kafin dai mu shiga tattaunawa sarata akwai wani bawan allah alhaji isa wanda a kwanaki ya baki sako wanda aka baki kika masa godiya to yanzu ma saboda ajin ke ce a baki naira dubu biyar sanata me zaki cewa alhaji isa To assalamu alaikum masoyana na duk duniya ne muku fatan alkhairi fatan mun wani lafiya ne ce ya ta ku sanata tawa. Ai musbahu baka ji an ce gaida mai gaishe ka ba. Ai ba abin da zan ce wa Alhaji Musa da ya wuce in ce mai na gode. Mm. Zumunci. Alhaji Isa na'am. Alhaji Isa. Eh. Mm. ina mai godiya Allah Ubangiji kuma ya kai linzani na gode da kulawa da yake bani. To, sanata dai kamar yadda Alhaji Isa yake shi ma kwana biyu maɗa an ɗan jijjiga ku gaba baki ɗaya don zan ce yanzu duk gurmaɗa ɗauku ne wanda in kika same su dai kan za shi gaba a cikin kamar fushi suke ba saboda gaskiya kwana biyu an ɗan taɓa ku duk dai da cewa mun san cewa kuma dai gurma da dai jarumai ne ni inda an aka yi wani juyin kuma haka za ku sawo a gaba kuna yi to sanata ran nan maryam ta zo kuma ta faɗa ta ce miki wato ita ba a sa ta kuka ba ke an sa ki kuka a hirar da muka da maryam sanata me za ki ce to da su ka san yau da gobe sai allah ba mai iya bawa sai Allah. Hmm. Ni na ji ta sa ni kuka ma ƙarshe kuma ba kuka na zo dariya ya zame min. Mm-hmm. Dariyan ma mara musantuwa. Hmm. Kuma ni yanzu ba hagu Allah na tuba musu ba, Allah na tuba Allah ba maka fariya ba. Ai Ramadan har yau zai rama mata kisan da ba goye mai ba kai idan ramadan yau ya buga ya kashe min bago so goma to bai mai da kisa kwaya ɗaya da bagon mai ta kwasa raye mai ba tun da yake dambe ramadan ba taɓa mai irin kisan da bagon mai ta kwasa raye mishi ba Ka kagan kwakan a yi dare aka yi kwandi kenan wanne dare je mage bai gani ba sai na mutuwarsa da yake ta makance soyayya ya rufe mata ido dan ban da aka yi a kano cewa fa ta yi ma na ba taurari irin jiya cewa fa ta yi duk wanda ya kalla ya san ba hannu ba ne kuma ramadan ai ba kaza na ce to ka zama ba rashin sanin kaddaran wasa kenan gwanin ta ka ga ko anan ta ruwa. saboda duk wanda ya kalla kuma kawo ne kallo wannan damban ya san kisa ne da yake shi ma yaron nata bai san kaddara ba baka gan yana tashi daga buge shi da aka yi buga hago da gudu gurin makaɗa wai zai je naushe. a ah, sanata tsaya tsaya tsaya sanata tawa. ake bubbugewa din me yasa ba abin sa gaban makaɗa ce za a buge shi sai yanzu da aka buge shi zai ce bai san kaddara ba sanata tawa ai an ce shi da ya tashi ya bi shi da gudu munna ya tafi ya masa su gaisa yanda yan damba suke yi ba wai dukan su ya tafi ya yi ba a to ban daga gyara masu wasan rutun da sun yi filuwa ba ha ah, ai ba feluwa ba ai ba feluwa bane sanata pocket inda ka zama pocket lauya, ai ba matsala gyara musu zancen inda su sun makance soyayya ya sa ma ba su san me ake ciki ba to idan dukan sa yayi me yasa idan dukan sa zai me yasa da ya karasa gunsa bai rike shi bai rike hannunsa suka gaisa ta rike shi aka yi duk shi ya tafiya kawo da kwalin ne rike hannun Fali ne riki hannun to shi dan na amma lokaci ne zai biye ne ɓata kisan sa. Ai tsayawa ya cak. Tunda Allah ya riga ya bashi nasara to me zai na kuma. Sanata ba za a ce adawa kike yi ba wannan magana da ke faɗa? Ai ba wani maganan adawa kai musu bawu na rantsi da girman Allah Ramadan idan zai kashe bagon mai ta kwasara su Maliya. Ba zai tsara ma kisan da ba bago goyi mishi ba. Bi yaddan Allah. ai dai tamkar da dubu kenan ba a wa ramadan ko sanata kina so ki ce lokaci da zucin ya raba wa Allah Allah yake kawai ya haɗa su kuma in zai buge bago su miliyan ba su bawo da yaddan Allah ba zai rama wannan kisa sanata cewa kike ba zai rama ba daga yanzu kin yanke damban su ne na gaya maka da yardar Allah cewa ne daga yanzu kin yanke damban su ne ba ka tunanin cewa gaba za su iya haduwa kuma zai iya rama wanda ya zai iya ramawa ko ya fi wanda ya masa dan wasu a na nawa hmm. wurin neman abincinsu ne ka gani wanda yi kwance musu ga yadda za su yi su suka sani amma kuma na sani yasa na gaya ma da yaddan Allah Ramadan ba zai taɓa yin wannan kisan da ba goyi mai ba har wannan kisan shi ake kira ɗaya kaddadu idan zai buge bago mai takwasara so miliyan ai mu bago mai takwasara ai ba abin da za ku ce mai gura ma da sai dai san barka kaddaran wasa ne dan ya ci shi yau ba mu taɓa nuna katin rai ba shi dubu nawa ya buge. Sanata tawa. Kafa ce borin kunya kike yau kin ga yadda aka yi ki a Kaduna fa. Ai ba wani maganan borin kunya ne duk wanda ya san sanata an san leda biredi ce ne. Idan nawa ne ma haka ci nasara zan fito in faɗi gaskiya. Soyayya baya rufe min ido in ce ba a yi ba. ni iya ya ta zan zayyana ruwanka ne ka yadda ruwanka ne ka ka yadda ba abin da ya damu sanata ita ce soyayya ya rufe mata ido baka ga mata ana kama hirar ka ji daɗin hirar ba sai kwakwa su take yi yan ana gaya mata na ta yanzu renan ta nake wannan maryam ɗin har yanzu renan ta nake yi. sanata kina tunanin cewa fa ita maryam sarauniyar jamawa fa yanzu ki ɗaya jamawa ita suka sa a gamo wacce suka mai da ita garkuwa a battara tare yaƙi wacce ana ganin cewa ta tare tana tare musu yaƙi a ko'ina. ai dole ne inda zai kuma kuma ta ɗan wannan ɗin sun sayi ƙarya suke su karantar su maza ya suka kare da sanata balle wata ƙarfaman alhaƙi maryam wai ta sarauniyar jamus to kai karan kanka musulman kana yi rada maryam ba ka kwanjus sai da ba ta na kuma ta gaskiyar lamari sai ta zo tana wannan su ɗin nata har ka rasa ma me za ka yi masa tambayoyi a kai yanzu ko samu ne kalli wasan da ta tsaya jiya kake surutu a kai ai ya san abin da aka yi yasa na ce to Allah ya sha leda biredi aka jefa zage fili ramadan ya taka mutum sanata ta wa kina so ki ce ita maryam ƙarya take kenan ba duk maganin da ta faɗa ba daidai. Masu sauraren hukuma su kallo mahaukata ne ba su san me faru ba, ko an gaya mata su ma ‘yan propaganda ne irinta. Maryam eh, sanata tawa Maryam fa ita ce garkuwa su ba a battara yaƙi wacce suna ganin cewa a yanzu ita ce mai ba sanata tawa kashi. sun su sun sani a irin da ce maka sun ajiye ka a matsayin propaganda amma ka ji ana garkuwar jamawa ai murya yanzu renanta suke tuko sun san ai mai ja da sanata ai sai ya shirya ita ma kawai gwada sa ta take da yake to ka sa ma aka ce kawance ilu ka dan daga mutum kawai shi ma ya nemi na abinci. to sanata fa yanzu gashi ba zan ce miki komai ba a nan marabanyin yinya alasan ya tattara gurma da duka ga baki ɗaya an ce wai motar da aka kawo su ya maida su ciki ya ce wata motar yake jira ba mu san shirin da su sanata suka yi ba hmm? goro albishirinka ina jin ki goro to mu a kano alasan gurma da ne suka sa ya gudu ya bar kano kamar yaya gurma sun koro alasan ya gudu a Eh, kamar yaya? Kamar yaya kwarai shi A'a, ai masu saurare za su so su ji cewa a gurin matsan naku waye ya koro shi misali. Ai, gobe ina da mayaka ya kara ana shi rawa gaban kanti. Haka zama. duk sai da shi ya sha in ba kwakwa samun baki ba sumar da shi tsakiyar fili kaga dole tattare ina ina na ya gudu da ya je sai din kuma kai da muhimmin tambayar nan da ya je auta na aisha mutum dubu nawa ya kashe musu yau dan alhassan ya buge shi kuma kai ba sai ka samu abin faɗa dubu nawa jigajigan arewa da auta na aisha ya buge sai yau za ka ce ya yi kawo kama kai alaji ba wannan magana. kamar ya ba wannan magana yanzu ce du duk yanzu wannan tare tarewa da alasan ya muku ko rasa inda za ku yi yanzu wannan ba wannan ya yi sa ya dawo samu da gura ma da nema inda yake kina cewa wai ya dawo Kano sanata misali a to yanzu kina nufin a amarba ya fi karfin ku a kano ne kuka fi karfin za bai fi karfin mu ba shi ma kawai yaddan Allah ne Allah ya riga ya ce ya ci nasara ne kuma mu ma mun san da yaddan Allah Allah zai ci gaba kuma ya waiwaye mu ba damuwa mu ba ma kishi da kowa komai ɗan lokaci ne dama ba ka ci rabon ba ka ci na wani ba ba zai yiwu ba to sanata duba da yanayin lokaci akwai masoyanku na gurmaɗa wanda yanzu ina kyautar san wasu suna can kamar su alhaji new jos alhaji new jos na gaya miki ran nan kwanaki da aka buge bakon alkawaji wanda sai da ya manta motar sa da aka bi aka kai masa motar shi ma ba alhaji new jos duk da zai baka fajo na ban ne maka fatan alkhairi amma kakka damu kanka kaddaran wasa ne tunda haka Allah ya kaddara mana mun gobe shi ba matsala amma ba kai ka sani kowa ya leka gidanmu sai mun leka gidan uba ne kai ma ka san da wannan kan kuma ka leka gidanmu ma mun leka gidan ubanka sau miliyan saboda haka sai dai a nemi maimai amma maganan a ce an bi mu babu shi wurin maɗamu ne don ba mu shakuno mu shafa ga ciki in ya rage mu saka kayan mu aljihu iyalai gidan gundumi eh, iyalai gidan bala ba koshi ai iyayen gidan namu sun yi bara sun huta sun ajiye garkuwoyi na gaske saboda haka duk wani maganan da arewa za a gaya mun duk zance ne bawa mai kwasa ya riga ya zama fintin kau sanata wallahi wannan kirarin da kike kafa ce borin kunya ne Ai wannan maganar gorin kunya duk wani gura da ya san dai sanata ta fito yaƙi ya fito ai. Yaron ba ka yi ba ni gwari. sun san ni kaɗai ya ce ni kuma sun san ni ce taro ala taro su magiya kan hanya feɗe yaron feɗe babba na zama tanki bakin cikin ɗan kamasho ya za a yi da yukon Allah sai gani sai ange alasan shi ma ya saurare ni shi ma zan waiwaye shi. to sanata ba ta ganin alasan ya riga ya tattara ki a nan ya ce ma a gaya wa saƙo a gaya wa gora ma da na nesa ya gama da na kusa wai a gaya na nesa ko sai ya shigo ko sai ya shiga jihar kebbi ne ya tafi da kansa a can. ina ne mutum ya tambi mai gidansa ba ku yan sanda shi zai gaya mai wai ne birnin kebbi ya tambi ku mai gidansa mai gidan babu ƴan sanda shi zai gaya mai waye kwarmada shi ma na gaya mai taka sannu kai ya yaddan waiwaye shi duk yadda na waiwaye alasan ni zan yan ɗauko shi ma daga abuja ruwan da ya koro shi a kano ya gudo can to zan yi feshin ruwan abuja kuma ya kuma koro mai shi ya dawo kano hmm. sanata allah jamawa suna jin ki fa to Allah na tuba ni jamawa da ma ya samoni na ne kuma ta ne kaga ka taba waje ba na yi kallar kuma kudi ai jamawan wanne ma masu raguwa ma nama amma gudu da ma sun zo mara kasha a ah, ban wai ke yanzu kina nufin to kamar ya kudu sun zama rakwasha direban direban da zan yaga a gurin me yasa yanzu nake ɗaukar kaddara nake yi da arewa tawon su ma arewa tawon cin masu rai ɗin ne su ma na gama sai dai ka jana cewa ba za su yi sabon zubi sanata ta wuce wurin. to sanata dai a abu na ƙarshe me za ki cewa gurin maɗan ku da yawa wanda suke faɗin duniya wanda suna nan dai har yanzu na san suna ta jimamin wannan ɓannar da aka yi muku me za ki ce musu. karin jimami mu ai yasa muke gaya maka mu gura ma da mun san kaddara kuma mun yarda da shi ai ba mu ce mu kaɗai Allah yake so kullum ba wani ma dole ɗana yau gare ka gobe ga ɗan uwanka ne al'ummar gura ma da na duniya kar ku damu wasa ne yawwa wasa ne ku kan buge shi ya buge ni wanne nake farin ciki ma ko musu bawo ba ce ko ramadan ne fara buge ba hago ba ba hago ne fara buge ramadan to ka san ko iya wannan ma ba mu ce da Allah alhamdulillah ne na je idan dubu ramadan zai zai sai da a ce ai ya rama farsa amma ba dai sunan a ce ai ya buge ba hago ba hago ya yi farsa ba to ko iya nan ma yi alhamdulillah to ai sanata aka ce wannan kisa da ya masa na farko na didi wanda aka ce shi ramadan din wai ya ciki jiki saboda ya ga suna dan bawaro ga baki daya wannan eh. kawai an yi wasa ne wanda zai ba za a ɗauke shi kamar eh, da zafi ba shi sa ya bai ciki jikinsa ba ayyo zance ne wannan duk zance ni zahiri nake magana ba na fadiri to masu kallon mu da sauraron mu kuna jin mu da sanata tawa dai a wannan lokaci kafin kuma wayoye mu a wani lokaci insha Allah rabbi kun ji ta yanda ta faɗa kuma na san jamawa kuna jin ta musamman kudawa wanda take cewa kun zama za sha, na san za ku za ku biyo ta a wannan lokaci to ku ci gaba da sauraron mu ni ne dai naku musbahu Kano YouTube a koda yaushe insha Allah rabbi a muna wa kowa da kowa fatan alkai sanata mai dake ce a ƙarshe musamman ma ni yanzu yan libya ƴan libya ku kwantar da hankalinku wasa ne eh wasa ne ba damuwa mu goma kaddaran Allah ba mu taɓa yi wa Allah dole ba ba mutum saboda haka masoya nan ne muku fatan alkhairi a ci gaba da mu masu bawa YouTube za a ji sanata kuma za a saurari sanata fatan alkhairi gare ku. To, masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe kun ji mu da sanata tawa kamar yadda muka tattauna da ita kun ji ta yadda ta yi wa bayan Allah nan godiya wanda suka bata kuɗi da wanda ya turo mata da naira dubu biyu da kuma wanda ya turo mata da wato naira dubu biyar da shi alhaji isa kenan to a wancan dai bawan Allah ne mun manta sunansa shi ma wanda ya yi wa sanata wannan sako mu ne muku fatan alkhairi a koda yaushe ku ci gaba da biyo mu mun gode